daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashen Hausa na murya Amurka ke magana kai tsaye kan mitoci 60, 25 da kuma 19. Abin niyya mai da ke jamhuriyar Nijar za ku iya sauran tashar VOA Africa akan mita 102.5. Sauran gidajen rediyon sun hada da amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM da kuma niyya a birnin Kwanni. sannan masu mu a Ghana za su iya samun tashar FM ta Alfa Radio da ke kuma si baya ga haka muna nan kodiyoshi a shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu ware barkanmu da dare da fatan kunanan lafiya. A cikin shirin namu yanzu za ku ji cewa 'yan sanda a jihar Filato suna neman wasu mutane takwas ruwa a jallo waɗanda ake zargi da hannu a ɓacewar janar Idris alkali mai ritaya cikin waɗanda ake nema hadda basarakin gargajiyan yankin duradu a karamar hukumar jasta kudu yakubu rap To shin ko masu sauraro sun san jam'iyyun siyasar Najeriya da kuma alamominsu? pdp da apc da adp da ampp kagan na san apc eh, mai cintiya na ɗaya na san pdp alamar ta lema eh na san alamun jami'a abuga ita ce mai tauraro haka a biyo mu a cikin shirin muna da rahoto kan wannan batu sannan za ku ji martanin da ministar kudin najeriya ta mayar kan batun tsarin iyali da haifar da cece kuce a 'yan kwanakin nan kuma kan wannan batun zamu buɗe layukanmu domin ku kira ku tofa albarkacin bakin ku lambar da za ku kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar kada a manta sai an saka alamar ƙari da farko wato plus sai a jiro lambar sannan muna tafi da labaran wasanni mahmud lalo ke jagorantar shirin ina kuma tare ne da maryam dauda wacce yanzu za ta karanta mana labaran duniya. Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. A yayin da hukumomi ke ci gaba da gano ƙarin wasu abubuwa da ake kyautata zaton bamabamai ne da aka aikawa wasu manyan 'yan jam'iyyar Democrat, shugaban Amurka Donald Trump na ci gaba da ɗorawa kafafen yada labarai laifi a kan halin fusata da al'ummar ƙasar suke ciki a halin yanzu. Shugaban ya ce, Ɗaya daga cikin manyan dalilan da ke kawo wannan fushin na mutanenmu a yanzu shine rahotannin ƙarya da na jabu da kafafen yada labarai suke watsawa wanda nake kira labaran bogi. Waɗannan saƙonnin na Trump a shafinsa na Twitter na zuwa ne a yayin da aka gano wasu saƙonni da ake zaton bamabamai ne da aka tura wa Robert De Niro da tsohon mataimakin shugaban Amurka Joe Biden yau Alhamis, abinda ya sa adadin saƙonnin kunshe-kunshen ya kai goma da aka gano ya zuwa yanzu daga wurare daban-daban a cikin Amurka tun daga ranar Litinin. Ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon na duba yiwuwar tura ɗaruruwan sojoji zuwa kan iyakar ƙasar ta kudu. Bayan da shugaba Donald Trump yau Alhamis ya sake nanata cewa zai yi amfani da sojoji wajen daƙile wani jerin gwanan 'yan gudun hijira shigowa Amurka. Wani jami'in gwamnatin Amurka ya tabbatar wa murya Amurka cewa ma'aikatar ta Pentagon ta samu wasiƙar neman izini daga ma'aikatar tsaron cikin gidan Amurka. na tura dakaran da za su taimaka wa jami'an sintiri a kan iyaka. Jami'in da ya so a saka ya sunansa ya ce ba a faɗi yawan dakaran da ake bukata ba a wasiƙar, saboda ma'aikatar Pentagon ce kawai za ta iya ba da adadin akan yawan mutanen da ake bukata don cimma burin. Dogarawan tsaron ƙasa sama da dubu biyu aka riga aka tura yankin iyakar ya zuwa yanzu. Shugaba Donald Trump ya bayyana tawagar 'yan gudun hijirar wacce yanzu take da nisan kusan kilomita 1,600 da iyaka amurka mafi kusa a matsayin wata babbar barazana ga kasar da ke bukatar daukin gaggawa labaran duniya kuke saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc 'Yan majalisar dokokin kasar Habasha sun zaɓi wata tsohuwar jami'ar diflomasiyyar kasar, Sala works Zuwaid a matsayin mace shugabar ƙasa ta farko a ƙasar da ke gabashin nahiyar Afirka. Ita ce za ta maye gurbin Mulatu ta shome wanda ya yi murabus daga mukamin jiya Laraba. Amma sabuwar shugabar ba za ta wuce wa'adodi biyu na shekaru shida-shida ba akan kujerar mulki. Sahala Work 'yan shekaru 68 da haihuwa. ita ce jakadiyar majalisar ɗinkin duniya ta musamman a ƙungiyar tarayyar ƙasashen afirka a baya ta taɓa zama jakadiyar habasha a ƙasashen faransa da senegal da djibouti ta kuma shugabanci ofishin majalisar ɗinkin duniya da ke birnin nairobi fitsum arega shugaban ma'aikatan fadar prime minister abiy ahmed ya yaba da zaben sala work yau alhamis a shafinsa na twitter arega ya rubuta cewa a ƙasar da maza ke jagorantar yawancin harkoki kamar irin tamu. Naɗin mace a matsayin shugaba ba kawai yana zaman wani abin koyi ba ne nan gaba, amma yana nuna cewa an ɗauki mata a matsayin masu faɗa a ji a harkokin al'umma. Ƙasar Saudiyya ta ce kisan wani ɗan jarida ƙasar Jamal Khashoggi a ƙaramin ofishin jakadanjin ƙasar da ke Istanbul hari ne da aka shirya bisa ga bayanan da Turkiyya ta bayar. Wannan sanarwar da kamfanin dillancin labaran Saudiya ya ɗauka. Mai bincike na musamman na Saudiya ne ya fidda ta. Da da farko jami'an Saudiya sun ce Khashoggi ya fita daga ofishin jakadancin da ransa kuma ba su san inda ya nufa ba. Daga baya kuma suka ce ya mutu ne sanadiyar damban da ya yi da wasu a ofishin. A bayanansu na baya-bayan nan kuma hukumomin saudiyar cewa suka yi kashogi ya mutu ne sanadiyar shaƙe wuyansa da aka yi a lokacin da ya yi ƙoƙarin ya bar ofishin don neman taimako wasu rahotanni sun ce shugabar hukumar leƙen asirin amurka da ake kira cia a takaice gina haspel wadda ta je turkiyya don ta yi bincike a kan mutuwar ɗan jaridar na saudiya jamal khashoggi ta saurari sautin da aka ɗauka na azaba da kisan da aka yi wa ɗan jaridar Maryam Dauda kenan ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To da farko rundunar 'yan sanda a jihar Plateau ta fitar da sunayen wasu mutane takwas da ta ce ta gano suna da hannu a bacewar janar Idris alkali mai ritaya bayan bincike da takaddamar kamar yadda za ku ji a wannan rahoto na Zainab Babaji daga Jos. A wata takarda da jami'in hulɗa da jama'a na hukumar 'yan sandan jihar Plateau Matthias Tiopev ya sanya wa hannu, ta ce binciken da suka fara gudanarwa kan ɓacewar janar alkali mai ritaya na nuni da cewa mutane takwas da take nema su ne suka kitse bacewar janar ɗin. Sanarwar ta ce waɗanda hukumar 'yan sandan ke nema sun haɗa da wasu masu tada komadar motoci wato panel bitas da Chuang Samuel da ake wa lakabi Morino da Yam Samuel mai lakabin soft. sai kuma wani manomi Pam Dung mai lakabin Boss da direban babban mota Timothy Chuan da basaraken gargajiyan yankin Duradu a karamar hukumar Jasta Kudu Yakubu Rap. Sanarwar ta buƙaci duk wanda ke da wani bayani kan inda waɗanda take neman suke da ya kai rahoto a ofishin 'yan sanda da ke kusa da shi. A makon jiya ne dai rundunar sojoji ta uku da ke rukuba a nan Jos ta miƙa wa hukumar 'yan sandan mutane goma sha uku da take zargi da ɓacewar janar Idris alkali. A kwanakin baya dai jami'an sojojin sun yi ta yasar wani tafki a yankin Duradu inda suka ce sun gano motoci uku ciki har da na janar ɗin. A halin da ake ciki dai mazauna yankin na Duradu sun ƙaura cewa gidajensu saboda tsoron irin kame da suka ce sojojin na yi musu yayin da sojojin suka buƙaci jama'ar yankin da su dawo gidajensu bisa alkawarin ba za su ci mutuncin waɗanda ba su da laifi ba zainab babaji muryar amurka daga jos a nigeria kan nan tsoro na a gaida Zainab Babaji. To shin jam'iyyun siyasa nawa ne za su yi takara a zaben 2019 da ke tafi kuma waɗanne ne? Sannan ko masu waro sun san alamun waɗannan jam'iyyu ga Hassan Umar Tambol da amsoshin waɗannan tambayoyi daga Ibadan. jam'iyyu 89 ne za su fafata a zaben shekarar 2019 in ji mai magana da yawon hukumar zaɓe ta najeriya aliyu bello jam'iyyu 89 ne suka gabatar da sunayen yan takara a mukamai daban-daban don haka jam'iyyu 89 ne muke sa ran za su fafata a zaben da ke gaba to ko yan najeriya sun san jam'iyyun siyasa da alamomin jam'iyyun siyasa sunana taslim esola ajawo na san jam'iyyun najeriya da yawa gare su amma na fi sanin guda biyu ne ko uku waɗanne jam'iyyu ne ka sani ka na san apc eh, mai cinciya kuma na san adc mai hadin anuwa kuma ga accord shi ma menene alama accord shi alama accord eh, mai wani fenti ne aka haka ba we yellow color ba to baka san alamar pdp ba to a mun san da pdp mana eh, mai lema ba sunana sulaiman daura ka san jam'iyyun najeriya na sani jam'iyya nawa ka sani guda biyu na sani da wace da wace apc and pdp menene alaman pdp Alhaji Lema. Menene alaman APC? sunsiya Baka sa abga ba? A ban san da shi ba. Baka sa ADC ba? Wallahi ban san da shi ba. na Faruku Abdullahi alkadiji Ka san alamomin jam'iyyun Najeriya? Eh na san alamomin jam'iyyun Najeriya guda biyu. Da wace da wace? Na ɗaya na san PDP alama ta Lema. Ta biyu APC Cinciya. na Ali Umar alkadiji Ka san jam'iyyun Najeriya? To wa'annan ne sai da PDP da APC da ADP da ANPP. Menene alama ampp npp alama masara ce pdp alama lema apc alama tsintsiya to adp menene kalata adp alama hannu ne wanda an ka daga hakan ga harce daya babba sunana umaru ka san jam'iyyun najeriya da alamomin su eh to na san kaman guda hudu zuwa uku waɗanne jam'iyyu ka san akwai pdp mai alamun lema akwai apc mai logo na tsintsiya sai npp mai alamun masara baka san alamar jam'iyyar abga ba eh na san alamun jam'iyyar abga ita ce mai tauraro haka to menene alamar jam'iyyar jam'iyyar ACPN. ACPN gaskiya ban taba ganin alamun ta bane. Abubakar. Kasan jam'iyyun Najeriya? Insha Allah. Jam'iyya nawa ka sani? Na san APC, SDP, PRP. Menene alamar PRP? PRP makulli. Menene alamar SDP? Doki. Hassan Umar Tambuwal, murar Amurka daga Ibadan a Najeriya. tawa gaida hassan umaru tambol a najeriya dai a 'yan kwanakin nan an yi ta kace na ce dangane da batun tsarin iyali da aka danganta da ministar kudin kasar zainab ahmad inda rahotanni suka rawaito cewa ta ce najeriya za ta fitar da wani tsari da zai kayyade adadin yaran da mace za ta haifa to amma minista ta musanta waɗannan rahotanni kamar yadda ta fayyacewa wakilinmu umar faruk musa a wannan hira da suka yi To ni dai ban ce za mu nemi hanyoyin da za mu ƙayyade yawan yara da mace za ta haifa ba. Abin da muke nufi shine cewa za mu fara taro da shugabanninmu na gargajiya da kuma shugabanninmu na addini domin su faɗakar da mutane cewa lallai ne iyaye su rika tsarin 'ya'yan da za su haifa. Kada ya zama na cewa sun haifi 'ya'yan da za su fi ƙarfin su har ba za su iya tura su makaranta ba har ba za su zo su samu ba su abubuwan biyan bukatansu ba ya kamata a bar mace in ta haifi ɗa ɗaya ta kai wurin shekara biyu zuwa shekara biyu da rabi kafin ta sake wani haihuwa sai ka ga ana haihuwa ana goyo ana haihuwa ana goyo ana haihuwa yana sa mace ta zamana ba ta da ƙoshin lafiya yaron shi ba da ƙoshin lafiya yaran kuma sai su zo su yi yawa abin makarufi na duniya ma ɗan kaɗan da uba zai bada sai ya zo ya gagara so in aka tashi ana aka zamana cewa ana tunanin cewa a'a bari in haifi yaro in samu in ba kyakkyawan tarbiyya nan gaba za a ga cewa abubuwan za su gyaru ministar kudi a najeriya zainab ahmed kenan to menene ra'ayin ku masu raro dangane da wannan batu kafin mu bude layukanmu ga wani mabudin kunnuwa Gwamnan kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma kada ku manta sai ku saka alama ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alama ƙari ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. To kada manta ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC yanzu agogonan na cewa karfe biyar ne ma ne tsora kwata. Kiranmu na farko ya fito ne daga jihar Jigawa. Wane ne a kan layi? Abdullahi. To muna jin ka Malam Abdullahi. Ina so in ba da ra'ayina ne akan wannan magana ta farin iyali. To muna jin ka. Hakika shari'a ta nuna cewa idan aka ga mata za ta sha wahala a kayyade mata iyalinta saboda wato lallacin haihuwa din nan yana wahalar da su amma idan ya wuce don haka bai kyautu ba mm, muna jin kamar to mun gode malam abdullahi daga jihar jigawa bari mu je can wushishi wane ne akan layi To assalamu alaikum sashen hausa murya Amurka suna na Bala ne wankin hula daga Ushishi ya Nijar ke tarayyar Najeriya. Amin wa alaikum salam. Muna jin ka. To a gaskiya to ita minista dai a gaskiya ta faɗi na ta ra'ayin mm. game da maganar iyali ko ba haka ba. Haka. kuma kuma mun ga cewa dai a gaskiya a matsayin ta na musulma da ma kamata ta kawo irin wannan maganar ta ba shi dai musulunci ne. Allah ya umarce mu da mai aure mu faɗaɗa to kuma mu ke ce da kanmu ba mun ke ɗaukar nauyin ba to in za ta ba da shawari ta ba da wanda ya dace ba irin wannan kalamin ya kamata ta yi to ta ta yi tana ga muna ba kana nufin kenan kana ba da shawara wato a ta haihuwa kenan barkatai ba tare da an tsara kamar ita tana magana tsari ne a tsara a ba da eh. tazara ba kayyadewa ba kamar eh, yadda rahotannin baya suka nuna eh, yawa ana ba da tazara ko da ma ai yanzu an ka duba yanzu a najeriya ma yanzu gaba daya an daina iya haihuwa wannan barkatai a ce kana a yayi wanga an samu cikin wannan yanzu an daina shi yanzu ko ba ka saboda kan kowa yanzu ya riga ya wayi kowa na zuwa asibiti ana ba shawarwari cewa ga hanyoyin da ya kamata ku bi ku inganta iyalanku saboda dai an ce da a yaguwa yuyu ga rada ko kwara ko ba ka hausa suke cewa ba haka ne to muna godiya na wushi shi bari mu je jihar plateau wane ne akan layi Yawa, salamu alaikum. alaikum salam. Uh, mai magana Bala Kwamanda ne daga tsakiyar garin Bukur jihar Plateau. To muna jin kamalan Bala. Yawwa to gaskiya maganan tazaran aihuwan nan ya kamata mu dinga la'akari ko kuma idan mutum ita dan ba ta shawara idan irin wannan abun ya taso ta mutum ya dinga kokarin sanin menene zai furta a bakinsa mu kuma mutane mu dinga ma mutum uzuri ko kuma mu dinga fahimtar me ina ya dusa hmm. kafin mu mishi hukunci to gaskiya maganan tazara aihuwa ko da dai ya ne dai ya kamata ya zamance dai daman dandance iyayenmu mafi yawa so da yawa a da don ana samun shekara uku shekara biyu kafin a sake samun wani cikin ma har a samu wani aihuwan haka da sauransu to yanzu muka lura da masu kuɗi da aka ga ba sa tara yara irin waɗannan haka saboda menene saboda su suna duba yanayin al'amuran yadda za su bi da rayuwar yaran mun san dai rayuwar dai kuma menene a hannun Allah yake amma ya kamata to muna godiya malam bala komanda daga plateau bari mu ji tsallaka zuwa jihar jigawa mun gode wane ne a kan layi a jigawa Salisu mai sumuntu ne yara alhaji Usman Kwano daga jihar Jigawa tare da Najeriya bakin station. Muna jin kamalin Salisu. magana kai da iyali gaskiya ita ne ta faɗi son ra'ayinta ne kawai ta ce ba ta ce ta ce malam salisu ta ce ba wa take nufi ba tana nufin a ba tazara ne ita eh, an mu daman tazara ai mu daman can mu iyaye ma mun san suna irin wannan tazarar tunda ni dai na san ko yayu na ma wallahi sun bani tazarar shekara uku uku Hmm. muna jin kamar sanar ke na tarar da matan ana yin ta ba yanzu ne aka fara ta ba ita ne kawai ta faɗi son ra'ayin ta ne kawai mu mun san shi abinda Allah ya ce ka haifa shi Allah zai ba ka haifa iya abin da ake ce da mu manzo Allah ce ka auri ku yawanta aure don ku yawanta samun al'umma saboda na ranar gyama ne alfahari da ku to malam salisu kenan daga jihar jigawa muna kuma jigawar har yanzu wane ne akan layi Garba Abubakar Hussein ne ke magana. Ta yau muna jinka Mala Abubakar. Daga Hadeja. Ta muna jinka. Yawwa wannan magana da ake yi zahiri na ji bayanan da na wanda ya wuce ya yi. Kuma gaskiyar magana akwai shawarar da ta bayar wannan minista gaskiya yana da kyau domin mutane suna yin aure su tara mata hudu ta haifi yara kuma su kasa rike su yaran su zo su gallabi mutane a unguwanni domin ba a iya rike su kuma ba a iya musu tarbiyya domin duk yaran da za a ce an haife shi ba ɗauɗawai nesa ba to kullum yana waje kuma ba a san da waɗanda zai yi ma'amala ba su ma iyayen ba ta iya kwantolin ɗin don ba za su iya tsawata musu saurare su ba ba sa biya musu kasu da haka sukan faɗa yaran hannun 'ya'yan iskan mutane waɗanda suke lalata yara suna tayar da hankalin jama'a to muna godiya malam abubakar jigawa bari mu tsallaka zuwa can kudu maso arewaci a wato arewa maso gabashin najeriya jihar yobe wane ne akan layi Nana Abdullahi ina magana daga Sokoto ne ba yi ba. To muna jin ka Malam Abdullahi. Gaskiya wannan mata ni magana ta banga illa ga magana ta ba gaskiya. Mm, me yasa? Tsarin iyali yana da kyawu. Tsarin za a ga za a ga mutum fiye da kima kuma ya zama to ya kasa ba su ilimi ya kasa ba su abin da suke to kaga irin wannan za su zama za su zama ya zama ya zama matsala da mutane amma ni wannan magana ta gaskiya wannan magana ko kadan ban ga illata ba zai ku tashi da na Abdullahi Umar Umar Gaza ku tana ga to muna godiya Malam Abdullahi bari mu tsallaka zuwa jihar Kaduna wane ne akan layi Assalamu alaikum wa rahmatullah. Amin wa alaikum salam wa rahmatullah. Malam Muhammad Lalo barka da yammaci. Malam Musa barka da wannan lokaci. To alhamdulillahi gaskiya al'amari idan muka ɗauki ita kanta wannan magana ta minista mm. da dai mun san ka mun san kowa ce yar Kaduna ce mm. to gaskiya al'amari maimakon a ce irin wannan kalami da za ta yi a kafafen watsa labarai da a matsayinta na minista a ɗauki lokaci da kafafen watsa labarai irin kanana na gida a ɗan faɗakar da mata da ɗan wasu wasan kwaikwayo wanda yake za su fahimta amma idan ta fito haka ta yi magana mutane da ba su fahimci abin da take nufi eh, ba. To Alhaji Musa ta ce suna kan tuntuɓar shugabannin addinai da na gargajiya. Da eh, kake batun cewa eh. muhimmanci kaga kaga mu ma'aikatan rediyoyi kananan rediyoyi a Najeriya kage idan aka kawo za mu san irin program da za mu dangane da wannan al'amari amma gaskiya irin wannan magana ga dangane wani ba zai tunanin cewa da take nufi ba kuma kaga su kansu ma za samu hutu idan aka ci an samu irin wannan tazara da sauransu kashe ne muku fatan alkhairi alhaji musa garo na gode mu ma haka alhaji musa bari mu leka wato fitiskum ko da matiri ne wane ne kan layi kuna tare da mutaka mai lalle cikin babbar tashar da matar jihar yoruba najeriya hmm, muna jin kamalan mutaka hakika mun ji abubuwan da ita wannan mata ta bayyana hmm. to al hakika muka nima ban goyi bayan wannan al'amari ta faɗa ba mhm. domin ubangiji shine ya tsara mana yadda kowane mutum yadda zai sauka a duniya da haka ba wani mutum da zai iya kawowa wani tsari da zai kawo wanda ba na ubangiji ba to tabbas wannan abin ta faɗa mu gaskiya a tsarin a musulunci da wannan gaskiya mu abin bai daidai ba yawa da haka wara tsara wani abin amma da ubangiji shine kawo. wannan idan in an haka ita ita ma aifata yi ko ba kai wani to muna godiya mutaka daga damatar yobe bari mu je kano can arewa maso yammacin najeriya wani ne a kan layi Abdullahi Muhammad Bello. Muna jin ka Malam mm. Abdullahi. Hello? Muna jinka Abdullahi. eh wato wannan bayani da ta yi mm. gaskiya ya dan so samu mutane saboda mu najeriya abin da ke addaba rashin shugabanci inda da shugabanci ai yawan jama'a ba shi ne wani abu ai muna da arziki yadda za mu taimaki juna to amma ba sa mana abin da ya kamata kuma idan aka yi la'akari da kasar china ta ninnin kamu yawa amma yanzu su ma rashin haihuwan nan ya fara damun su a dubu germany su ma rashin haihuwan nan ya fara damun su a dubu faransa to amma mu da muna da arziki ya kamata a taimaka mana a yi mana wala abdullahi za ka mana afuwa an daga mana hannu lokaci ya mana godiya kwarai da gaske a nan muka kawo karshen ɗaukan wayoyin naku sai kuma gobe idan allah ya kai mu yanzu kuma sai labaran wasanni wasanni a takaice najeriya kungiyar kwallon kafa ta rangers ta yi waiwayin baya ta doke kano pilas inda ta lashe gasar cin kofin kalubalenka ta ethiopia. cup kano pilas din ce dai ta soma zurawa rangers din har kwallaye uku ba ko daya to amma kuma rangers ta baiwa kowa mamaki sada ta yi waiwayen baya ta rama dukkanin kwallayen uku a wasan na karshe na gasar lamarin da ya sa aka yi bugun penalty inda rangers din ta yi nasara da ci hudu da biyu ta kuma sami nasarar lashe kofin na bana an fafata wasan ne a babban filin wasa na stephen keshi da ke birnin asaba na jihar delta a kudancin najeriya za a fafata zazzafar wasan wasannin da ake yi wa lakabi da el clasico tsakanin kungiyoyin real madrid da barcelona na kasar spain a ranar lahadi mai zuwa ba tare da ronaldo ko messi ba karon farko a cikin fiye da shekaru goma manazarta lamuran wasanni na ganin cewa wasan zai kasance wani ma'auni na kwazon kowanne daga cikin kungiyoyin biyu ba tare da zaratan 'yan wasansu ba wato ronaldo da messi ramun da kungiyoyin biyu su fafata ba tare da waɗannan zaratan 'yan wasan ba tun a shekara ta 2007 kafin zuwan su kungiyoyin ronaldo dai ya bar madrid zuwa juventus ta kasar italiya yayin da shi ko lionel messi ba zai sami damar buga wasan ba sakamakon raunin da ya samu a wasan gasar la liga da barcelona ta lallasa sevilla da ci hudu da biyu dan wasan na barcelona ya sami raunin ne bayan faduwa da ya yi yayya kan hannunsa a lokacin wasan wanda hakan ya tilasta aka fitar da shi tun kafin a kammala ta bayan kammala wasan ne kuma kungiyar ta barcelona ta bada sanarwar cewa dan wasan nata mai shekaru 31 ya sami tsagewar kashi a hannu akan haka zai tafi hutun jiya na mako uku to sai dai wasan da el clasico na bana na zuwa ne a daidai lokacin da kocin real madrid julian lepetogi ke ci gaba da shan suka game da rashin nasarar kungiyar a kusan wasanni biyar duk da cewa ita ce ke rike da kambin zakarun turai murtala faruk sanyin na muryar amurka a sakkwato nigeria yanzu kuma sai labarai a takaice A takaice a yayin da hukumomi ke ci gaba da gano ƙarin wasu abubuwa da ake kyautata zaton bama-bamai ne da aka aikawa wasu manyan 'yan jam'iyyar Democrat. Shugaban Amurka Donald Trump na ci gaba da dorawa kafafen yada labarai laifi akan halin fusata da al'umma ƙasa suke ciki a halin yanzu. Shugaban ya ce, Ɗaya daga cikin manyan dalilan da ke janyo wannan fushin na mutanenmu a yanzu shine rahotannin karya da na jabu da kafafen yada labarai suke watsawa wanda nake kira labaran bogi. Ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon na duba yiwuwar tura ɗaruruwan sojoji zuwa kan iyakar ƙasar ta kudu bayan da shugaba Donald Trump yau Alhamis ya sake nanata cewa zai yi amfani da sojoji wajen daƙile wani jerin gwanan 'yan gujin hijira shigowa Amurka. Wani jami'in gwamnatin Amurka ya tabbatar wa murya Amurka cewa ma'aikatar ta Pentagon ta samu wasikar neman izini daga ma'aikatar tsaron cikin gidan Amurka na tura dakarun da za su taimaka wa jami'an sintiri na kan iyaka. Jami'in da ya so a sakaye sunansa ya ce ba a faɗi yawan dakarun da ake bukata ba a wasikar, saboda ma'aikatar Pentagon ce kawai za ta iya ba da adadin akan yawan mutanen da ake bukata don cimma burin. To masu sauraro baki ɗaya abin da ya sauka kenan a jerin shirye-shiryen namu na yau sai kuma gobe idan Allah ya mu za ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin da misalin karfe shida na safe agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. Wato biyar kenan na safe agogon Ghana. Kamar ko da yaushe idan ana son a sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda suka gabata da kuma kallon labarai cikin hotuna da bidiyo. Za a yi zuwa shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. yanzu manadin maryam dauda da julie lathis gresham da david magnus mahmud lalo ke cewa ku kwana lafiya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc salamu alaikum